أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na huntuwa inda sunna ta babbaje tana hutawa ba tare da ta samu matsala ba a kuma cikin wannan jiha ta kaduna jihar izala da shahada da jihadi da sunna ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka na zo huntuwa sau da dama amma wannan karan zuwa na huntuwa zuwa ne ne na musamman dalili kuwa shine yar mu ce aka daura wa aure yar shugaban majalisar malamai na jihar katsina a sheik aminu liman huntuwa katsina izala sunna wannan ya nuna cewa bahaushe ya ce bikin fara kaza barbela dole ne ta niko gari yarmu malama aisha wato aminu liman ita ce allah ya kaddara wa aure da angonta takwarana muhammad kabiru labaran ina addu'a wannan aure allah ya sa masa albarka Da zo an nuna man ango yana cikin uniform ana fafatawa da ka gan shi kasan izalar ba kurbaye ba ya kwankwada ne cika cikinsa ina addu'a malam kabir labaran allah ya sa wa amaryarka albarka Allah ya hada ka da amaryarka cikin alkhairi Allah ya bulbula wa auratu albarka akwai addu'a da na saba yi wa angwaye kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama Aisha ɗa na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shag Yakubu Musa Hassan Katsina sautu sunna ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano ɗan hausa ga wani gangaren daga unguwar mai kawo sai ta kawo mana daga nan amarya in ta gada ma ta bari haka in ta gada ma ta kara mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu na san lokacewa lokaci ya ja dare ya yi ba dogon wa'azi za mu yi ba amma ku ba mu dama mai nazari kan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha ta'ala tayyibun la ya yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin qala allah ta'ala يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب zalika. wannan hadisi hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukin sarki tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban saboda haka baya karba sai abu mai tsarki shi yasa maluma na musulunci kamar shehu malami ibn Usaymin wanda kana ce kana iya cewa shine ibn taymiya na wannan karni yace da wannan hadisin ya nuna at-tayyib ismun min asma'ihi ta'ala kalmar at-tayyib suna ne daga suna na Allah sunaye na Allah madaukin sarki dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala tayyibun kenan wane ne at tayyib Allah madaukakin sarki lalle Allah madaukin sarki mai tsarki ne a sanadiyar haka kuma baya karɓa sai abu mai tsarki menene ake cewa a tsayib malamai suka ce abinda ake cewa a tsayib shine ziddul khabith wato shine kishiyar al-khabi. al khabith shine mummunan abu wanda yake ba mai tsarki ba abu da yake kazami ba mai tsarki ba ba mai tsafta ba wannan shi ake cewa me al-khabith كناء الطيب كيش يعني ناء الخبيث شيئتا ذاك القرآن مي قرما يكن كاوس أمت أين كيش يرجونا الله مدعو كنسر كي القرآن مي قرما يكشوا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الله ركين سركي قل كفر مسياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب da alkhabith abin da yake mummuna abin da yake kazamtacce ba mai tsabta ba ba mai tsarki ba ba zai taɓa yiwa ya yi daidai da mai ya yi daidai da attayyib abin da yake tsarkakakke mai tsabta. a ba su taɓa yin daidai in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce walau a ajabaka kasratul kabis ko da yawan alkabis ya baka sha'awa aikin banza ne ba quantity ake dubawa ba ana duba quality la yastawi al-khabithu wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabith shi yasa da halal da haram za su yi daidai ba za su yi daidai ba domin halal a tayyib ne haramun kuma menene al-khabith da bid'a da sunna za su yi daidai ba za su yi daidai ba domin bid'a alkhabis ce sunna kuma a tsayyib da mushriki da mai tauhidi da aqida za su yi daidai ba su yi daidai saboda mushriki alkabis ne wannan kuma a tsayyib ne dan bid'a da ahlus sunna za su yi daidai a wannan alkhabis ne wannan a ne da arne da musulmi za su yi daidai a domin wannan alkhabis ne kada yan manufarsa ta baka mamaki al-khabis al-khabis al-khabis al-khabis قل لا ajabaka الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث جاء الخبيث جاء الطيب باش تبقى زما ديدي إن جاء الله مدعوكين da yasa sai Allah madaukin sarki ya ja layi ya ce abin da ya saura kawai ka zaɓi wani layi ya kamata ka bi idan za ka bi layin khabis ga fili ga mai doki idan za ka bi layin a tsayin ga fili ga mai doki ko mace za ka aura sai ya ka kalli kanka in kai alkabis ne nemo alkabisa in kai a tsayin ne nemo a tsayi ba alkabisatu lilkabisina walkabisuna lilkabisat alkabisuna walkabisuna lilkabisat na'am والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله ما دوكين سركي الخبيثات لا لا تتماتا كذا ماتا matan da ba su san addini ba Allah ya ce lil khabithin su Allah ya yi su ne domin ƙazamun maza ta karkaru waɗanda ba su san addini ba one plus one is equal to two wannan ita ce ƙa'ida da Allah maɗaukin sarki ya bayar sin. Walkabi suna lalatattun maza ƙazamai fasikai waɗanda ba su san Allah ba idan su wa'annan Allah maɗaukin sarki ya ce ya yi su ne sat. domin idan suka tashi yin aure su ainihin samu kazaman mata lalatattu waɗanda ba sun addini ba da wannan ne idan kana ahalus sunna ka fahimci tauhidi ka fahimci aƙida to karka yadda ka je ka samu ta shirgege mushirka ka auro idan ka auro ta za a samu matsala kwarai da gaske domin kai ka san sunna kana so a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana so ta bi addinin gargajiya ita kawai addinin gargajiya shine wanda ta gada ka san inda zaka fara samun matsala tun daga ran da za tare ango ka tare a ɗakin amarya kai dama ka karanta hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sabuwar amarya ran da ka tare a cikin ɗakinta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ɗora hannunka akan kayinta sai ka karanta wata addu'a allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai a wata ruwaya wa sharri ma jubilat alaihi to kai ka karanta wannan hadisin annabi yace kai addu'a ka ce ya Allah ina roƙonka alherin wannan amaryatawa ya Allah ina roƙonka alherin da ka halice shi ka halice ta akan shi ya Allah ina neman tsari a gare ka daga sharrin wannan amaryatawa ina neman tsari a wajenka daga sharrin da ka halice ta a kansa domin duk dan adam a duniya yana da alheri sannan yana da me yana da sharri domin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kutubatul haja yakan ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a wajen Allah daga sharukan kawunan mu annabi yake koya mana mu rinka yin wannan a kutubatul haja kenan wannan ya nuna kowa yana da me yana da nata sharrin kuma yana da nata alkhairin bisa wannan ne annabi ya sunnantar da wannan sunnar idan ka ɗabbaka wannan sunna Allah zai sa wa auren albarka to idan aka rashin sa a bid'a ce ka kwaso sai ka ɗora hannu a kanta ka fara yin addu'a to sai ta sa hannu ta kaɗa hannunka ta bangaje ta ja ba ta ce billahi lazi ban yadda ba so kake ka kashe ni to ba zan kafo ma an samu matsala ko ba samu matsala ba kenan anan nan gurin an samu matsala me ya jawo aka samu matsala saboda ka bi layin da ba layin ka bane a idan ka tashi za ka yi aure to ka rike wannan ka'idar sai Allah ya ce wa tayyibatu li tayyibin tsarkakan mata Allah ya yi su domin tsarkakan maza wa tayyibun li tayyibat tsarkakan maza Allah ya ce ya yi su domin me domin tsarkakan mata da wannan nake cewa ya ku iyaye ku ji tsoron Allah ana samun matsala daga wajen ku kaga yarinya na tsatsiya mai karatun qur'ani mai zuwa makarantar islamiyya mutahajjiba ga salatin annabi ga qira'a ga tajawidi ga masha Allah amma sai a dauke irin wannan yarinya sai a samu wani shirgegen fasiki sai a bashi wai dalili kawai wai darakta ne a ma'aikatar aikin gona a Abuja an san tintirin fasiki ne sai a ɗauka a bashi wai menene sirrin wai ciyaman ne na lokar gama wai menene sirrin wai kansila ne Ko oh, wai hadda su kansila just a zero behind a decimal ga an ɗauki yarinya na tsatsiya kamammiya sai a samu wani shirgegen fasiki a bashi wai menene dalilin wai shirgegen ɗan kasuwa ne a layin yan atamfa wai duk talata da alhamis sai ya tafi kantin kwari Kano saro kaya wai kawai wannan shine hujja da za a bashi karshe in ba sa aka yi ba ya je ya wozina a waje ya ɗauko cutar kanjamau lahira salamu alaikum ya zo ya makala wannan baiwar Allah da bata ji ba bata gani ba karshe ya mutu ya barta a rasa wanda zai aure ta kaga yarinya ta yi shekara goma goma sha biyu goma sha kaza a gidansu ta rasa inda za ta sa kanta a rayuwa tana ramewa tana kodewa tana bushewa tana kanjamewa yarinya mai imani baiwar Allah ta kwarai iyayenta sun cuce ta sun ci amanarta ba dan komai ba sai saboda neman duniya wai shi mai tunanin uban wai idan watan ramadan ya zo wai honorable yakan turo masa buhun shinkafa uku da buhun sukari biyu da buhun gero bakwai da kwandon abarba da muna kira mani shashasha in kaga ta kai ku ta motare sannan ku kuma maza idan za ku yi aure ku samu yarinyar da ke da alaka mai kyau da Allah ku samu yarinyar da take da addini kada ya zama kyan mace shi kadai kuke dubawa yayin da za ku yi aure domin ana samun matsala a nan da za ka samu saurayi yanzu a cikin garin huntuwa ka ce masa in ka tashi aure wace irin yarinya kake so sai ya siffanta maka sama da siffa ashirin amma ba addini a ciki wasu kwaliti zai kirga maka waɗanda gaba ɗayan su ma anzalallahu biha min sultan yace ni in zan yi aure ai in samu yarinya ba doguwa ba ba gajera ba ba siririya ba ba mai jiki ba irin ta kamar ta sha koken mai kila kwalbar coca cola ta dan dire ta ban hana ka ka samu irin wannan matar ka aura ba matukar kana son ta a cikin zuciyarka amma dai abin da nake faɗa ne bayan kyan bayan qualities da ka gani din to kuma ya zama tana da alaka da Allah ya zama tana son addini ya zama kamammiya ce kai iya sanin ka abin da ya sa ka aure ta kenan ka bar wa Allah ilimin gaibi abin da baka sani ba to idan aka samu wannan to shi yake nuna alama ta damuwa da addini al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat وطيبات للطيبين وطيبون للطيبات malamai suka ce a nan hatta kalmomi sun shigo ciki hatta kalmomi kalmar da ke fita bakinka ita take nuna kai wani irin mutum ne kalmar da ke fita daga bakinka idan dai kai alkhabis ne to kalmomi alkhabisat za su rinka fitowa daga bakinka alkhabisatu lilkhabisin na'am idan kai a ne to kalmomi a tsayibat su ne waɗanda za su rinka fitowa daga ina daga ainihin bakinka kenan daga yadda za mu gane kai mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba ne to mu rinka lura da kalmomin da ke fitowa bakinka muka ji baka da aikin yi banda kalmomi na batsa baka da aikin yi banda ka fesa ashar kun sa akwai wanda ashar yadda kasan ruwan sanyi haka ya dauke ta a cikin bakinsa akwai wanda in gari ya waye kamin rana ta faɗi bai yi ashar da yawa bai yi ashar talatin a wannan ranar kaga a kwana uku ya yi cikin karbi dai kenan yana faruwa ko baya faruwa kun san matsala a bincike da aka yi a Najeriya kam Najeriya ba inda ba waɗanda suka kware wajen ashar suka zama professional kamar katsinawa saurara ƙarya nake yi a saurara wannan bincike ya tabbatar da wannan idan baka tsine ya sha katsananci ya ƙoshi, to in kai wasa ko mara ba zai maka da zuwa sai ya hada maka da ashar kace a barka da zuwa dan ba na ce ka zanawa haka suke duka ba amma dai akwai irin su ko babu to ku ji tsoron Allah lil haramun ne a musulunci ka zama baka da aiki banda zagi banda ashar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min akbaril kaba'ir an يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا رجل فيسب أباه وأمه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace yana daga cikin manya-manyan gingima-gingiman ɗima-ɗiman tika-tikan jibga-jibga zunubai ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya zagi iyayensa mutum ya zagi babansa sabai suka ce ya rasulallah wani yake hankali ne zai jawo har mutum ya je ya samu babansa ya samu tsoho zaune kan da ya matsa kyan sai annabi ya ce ba haka lamarin yake ba ka samu wani wanda bai ji ba bai gani ba ka zagi baban shi shi kuma ya juyo ya rama ya zagi naka baban to kaman kun yi mitin ne kace tsoho ya ban haushi amma ba zan iya zagi shi gaba da gaba ba za a ce na yi rashin kunya amma da Allah na wakilta ka je ka samu a shirka kora masa ga yacin a gindin dalbejiya shi kuma sai ce a to ai matsala iri dai muke da ita tare da kai ni ma tsohon ya ban haushi da zu to yanzu yadda za a yi zan je in zagi ka kai kuma sai ka wakilce ni sai ka je ka samu nawu ka danna masa ashar bai da bambanci tsakanin abin da suka yi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zan manta ba a cikin jihar Gombe mun taɓa samun wani sarki sarkin Allah ya jarrabe shi da wato shedan ya jarrabe shi da ashara a bakinsa shi wannan sarkin abin da zai baku mamaki shine idan ya baki wani lokaci wajen maraba ma sai ya musu ashar to amma kun san abin da yake faruwa sai aka buɗe makarantar islamiyya ta ƙungiyar izala a cikin garin sai aka tura wani malami cikin malamanmu na sunna da malamin da sarkin duka Allah ya musu rasuwa muna addu'a muna fata Allah ya ji kansu ya gafarta musu na'am agaji da ake tashi tsaye a samu a zauna agaji a samu a zauna na'am a lokacin da aka bude wannan makaranta sai cikin taimakon Allah wannan sarki sai ɗebo 'ya'yansa sai sun yasu a cikin makarantar yara ne ƙanana to malamin izala da ke karantarwa a makarantar sai ya koya wa yaran ɗalibansa ya ce musu haramun ne mutum ya zagi ya yi shan haramun ne Allah ya hana sai ya ce musu amma duk sanda kuka ji wani yayi to shedan ya zo wurin ku yi kokari ku kori shedan daga wurin yara suka ce malam ya zamu kori shedan ce ku miƙe tsaye ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan zai bar wurin yara sai suka haddace ran nan ana zaune a fada sarki ya yi muhimman baki da yake jin dauyinsu da girmansu. kun san me ya faru na'am ana cikin taɗi kawai sarki ya ji daɗin taɗi su kuma yara suna ɗan zazzaune haka a gefe kawai sarki sai feso shar sarki yana danna ashar yara gaba ɗaya sai suka miƙe suka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ƴaƴan sarki ai gaba ɗaya sarki sai sadda kai ƙasa ya ɗau tsawon lokaci bai dago kan shi ba da kansa yake ba da labari ya ce wallahi tun daga ranar ko a mafarki bai ƙara yin ashar ba ya yi mafarki ya yi ashar ma bai daɗa ba an samu tarbiyya ko ba samu tarbiyya ba to mu fa yanzu fa akwai sarakuna akwai sarkin da har ba da yake ajewa in ya ɗauko ashir baka taho da zai ba ba da zai ƙarita ƙarya nake kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wai mu fa da guda wai mutum zai aje idan ya ɗaibo ashirin zai danno sai ta makale shi ba fadar sai ya ta sai ya danna ta sai sarki ya kalle shi ya ce Allah maka albarka nan na nufa الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات yana daga munanan kalmomi da ba a so su rinka fitowa daga bakunan al'umma yawan la'antar jama'a ka ce wane Allah ya tsine masa wane Allah ya la'ance shi wannan mummunar kalma ce wacce ba ta fitowa daga bakin mutumin kirki saboda al-khabisatu lil khabisin na'am imamu na shafi wani ya same shi rinka zagi shi yana Allah ya tsine maka albarka shi ko imamu na shafi sai ce kai kuma Allah ya maka albarka mutumin ya dauka bai ji shi bane yace kai ka saurara ka ji abin da na gaya maka cewa ne Allah ya tsine maka albarka imamu na shafi yace kai ma saurara ka ji abin da na faɗa cewa ne Allah ya maka albarka mutane suna kusa suka ce ah, ya kai imamu na shafi ya mutum yana zagin kai yana tsine maka kuma kana sa masa albarka imamu na shafi yace yi eh, to ai kowa yana kyauta da abin da yake da shi ne shi bai da albarka la'ana kaɗai yake da ita to ina zai samu ta ibada ni ko ban da albarka kadai nake da ita ina zan samu in bada shi yasa abin da yake da shi ya bayar ni ma abin da nake da shi shine mai shi na dauka na bayar malamai suka ce wannan yana nuna maka me ake cewa alhabis sannan me ake cewa me me ake cewa ainihin wato at-tayyib hatta a wajen aure hatta a wajen kalmomi da za ka furta idan kai kana cikin at-tayyibun to a samu kalmominka at-tayyibat matanka at-tayyibat amma in kana cikin alkabisun to kalmomin ka تتوفاهم الملائكة طيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله ما دوكي سركي يتي الذين تتوفاهم ملائكة ودن ده ملائكو سكي زوا سركي رنسو yayin da suka je daukar ransu suka same su a tsayibin suka same su suna tsarkaka menene suna tsarkaka suna kan aqida islamiyya suna kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wanda yake da aqida mai kyau yake kan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma a tayyib ne shi yasa Allah madaukin sarki yace allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin to mala'ika mutuwa in yazo zai dauki ran mai imani abin da yake faɗa masa sai ya ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku idan kana kwance kan gadon mutuwa mala'ikan da zai zo ɗaukar ranka ya ɗebo bataliya ta mala'iku yana zuwa ka jiya maka sallama mala'ikun da ke tare da shi suka maka sallama alama ne na ka samu kyakkyawar cikawa kai dan aljanna ne Allah ka sa muna cikin wanda mala'iku za su yi sallama sanda za a karbi rayuwar mu to wanda ba mai imani ba kishiyar wannan to shi kuma alhabis ne wannan ne dalilin da yasa kalmar imani ita ce kalmar shahada sai Allah ya kira ta da kalimatun tayyiba kalmar kafirci sai Allah ya kira ta da kalimatun khabisa ina fata an gane wannan ala ramma karatun ya koma cikin suratul ibrahim Allah madaukin sarki ce alam tara "Kaifa ضرب الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون تذرتي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله madaukakin sarki ya ce alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyiba baka gani ba yadda Allah ya buga misalin daddada kalma malamai suka ce ita ce kalmar shahada Allah ya ce ka shajaratin tayyiba kaman daddada bishiyar nan ce wace ce daddada bishiya malamai suka ce ita ce bishiyar dibino ya bishiyar dibino take asluha sabitun tushiyarta ta kama kasa a tabbata take a cikin kasa wa far'uha fis sama amma reshenta ya tashi ya shiga cikin sararin samaniya haka bishiyar dabino take ko haka take ba sannan uku laha tana ba da ta ita wannan bishiyar kulla hinin duk bayan wani lokaci da izinin rabbiha da izinin ubangijinta malamai suka ce wannan kalmar shahada ce Allah ya kuntanta ta ya kalmar shahada take tushiyarsa ta kama zuciyar mai imani ta kama zuciyar idan kalmar shahada ta shiga cikin zuciyarka ta sake sauyoyinta da jijiyoyinta suka kama zuciyarka gamgam to duk duniya ba mai iya baka da musulunci duk duniya ba mai iya baka da sunna duk duniya ba mai iya baka da tauhidi idan za a sa a turmi a daka idan za a yi farfesu in za a yi kulikulin rakiya in duk bala'in da za a yi ba mai raba ka da sunna wannan yasa kake ganin da wuya ahalin suna ya gane sunna ka ji an ce yayi dikantin ya koma bid'a yana faruwa in ga ya faru dama bai san sunnar ba amma duk ahalin sunan da ya gane sunna bai yiwa ga ya koma ana wazifa da shi in ba ku manta ba a can baya akwai ɗaya daga cikin manyan maluman izala an ba shi haushi sai ce ya koma ɗariƙa wani malami a sakwato ba sai na kira sunan shi ba amma kun san shi Allah ya masa rasuwa Allah ya ji shi saboda akan sunna ya mutu ba akan bid'a ya mutu ba kun san me yake faruwa sai wannan mai alke ba guga sai ya ce sun yi babban kamu kawai daga nan sai ringa ɗaukar wannan malamin ana bi gari gari wai za a tarwatsa izala idan an je yan bidiya an taru sai mai alke ba guga ya hau da dogon tarbin sannan sai ka ce a akuya ya ce to jama'a bayan gama sai an gama salatul fati tukuna Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal to idan aka gama a saurara saurara idan aka gama sai ce to malamin nan da ya kawo izala ya bi gari gari ya raba ta alhamdulillah yanzu ya zama musulmi ya bar izala yanzu zai hawo ya muku bayani dan izala ku saurara ku ji shi ko malamin sai hawo ya saba riga sai gyara murya ya ce to ina izala ni na kawo ta garin nan na rarraba muku to ku shaida na karbe kayana yau ɗan bid'a kun san ba iya kabara ba sai ce Allahu sai ce ina mutumin nan da muka sai nono muka bashi muka ce je mai da uwashi nonon da ta shayar da shi yana jariri to ya je ya tuba uwashi ina wanda muka ce sai jaki ya ba uwashi ta hau kan jakin maimakon goyon da ta masa yana jariri to kai wannan dan izala ka je ka tuba ina wanda muka ce je ce ubansa shi kamar ambulan ne a gama sharri a gama makirci a kare da ya gama ce to jama'a bayan na bar izala ina shari'a da yan izala yanzu haka muna kotu na ɗauki lauyoyi an ce sai mun bada makudan kuɗi da suka kai naira dubu ɗari da arba'in ko kuma yanko ni kuɗi sai ya faɗa saboda haka sai a ce to a tara sai a rinka tara masa kuɗi to kai mai alkeba ba guga kudin nan da ake tara kuma idanunku na kyallarawa yana kallon su to daga nan aka fara samun matsala a to nan mai neman kuka sai aka je jefe shi da kashin awaki an je an tsora shi akan mimbari zai kafurta yan izala da ya hau da Allah ya tashi kama shi Allah sarki iko ya hau sai ce jama'a kowa ya saurara aka tsit ya ce kun ga ɗariƙa ga wai ashe izala yake so ce aka ce e kun ga ka ga aka ce e kun ga ka ga aka ce e ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ce ta yana faɗi wannan magana sun san me ya faru sai wuri ya tija tija kai mai alke ba babu gara zaune sai ku sauko da shi ku sauko da shi kasa aka je aka tashi mu malam za a wa kasa da shi yana ku dakata kuskure na sababin lisani na an ka samu ku dakata in gyara mai alke ba babu gara ta ƙarya kake baka iya gyarawa bakin ka ya saba da zakin ba baka bari ko kasa to daga ranar aka yi watsi ya dila kowa ya kama hanyar gari amma dai abubuwan sha'awa daga baya malamin ya zo ya tuba ya rike sunna shi yasa da wuya kaga ahli sunna ya gane sunna sannan kuma ya koma bid'a yana da wahala saboda kalmar shahada ta kama zuciyarsa asluha sabitu shi yasa ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin azabar da baba su ba Khabbab ibnu Arad uwar ɗakinsa wata kahira ce makiyar musulunci tabarma ake masa da garwashin wuta a tube shi a kwantar da shi kan garwashin wuta ruwa na azaba da jini da ke zuba daga bayansa shi zai kashe wannan wutar ya taba tube rigarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayansa yayi baki kirin an babbake shi da wuta Bilal ibnu Abi Rabah daukar sa ake a kai shi daji a cikin yashi yashi na Saudiyya, wanda in ya dau zafi bai da bambanci da garwashin wuta haka za a tube shi a kwantar da shi kan wannan yashi ba riga a ɗauko gingime mai dutse a ɗora a kan cikinsa baƙin arne umayya ya zo yana dukansa yana zungurarsa yana cewa ka kafircewa muhammadu ka kafircewa allah muhammadu kai imani da lata da uza shi kuma bilal yana cewa ahadun ahadun fardun samad la walidun wa la walad wa ma lahu kufuwan bai yi ba har zuwa lokacin da aka je aka fanshe shi sai na abubakar radiyallahu anhu ya saya shi yanta shi sai dai Allah ya saka wa Bilal don lokacin da aka je yakin Badar Bilal yana cikin dakaru sojojin musulunci da suka rike takobi a filin yakin Badar can sai ga Umayya matsiyaci dama ya ci haram ya koshi ya yi tiƙeƙe an koro arna Umayya ba ka iya gudu ya samu Abdulrahman ibn Auf ya ce ka taimaka mun ga kama ni a matsayin bawa ina da shanu da tumaki da abubuwa a gida sai in fanshi kaina abdurrahman ya kama shi bin auf ya kama shi a matsayin bawa can sai ga bilal ya hango shi bilal yana ganin shi ya kabbara da ƙarfi ya ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ya ce ra'asul kufri umayya ma la gautu in naja ya ce kafirci yana da kai kan kafurci shine umayya ko ka kashe kafurci in baka kashe umayya ba baka dace kan kafurci ba kai abdurrahman bin abu yana bada hakuri ina bilal kamin ai haka ya gayyato wasu samari yan madina samarin ansar samari yan forward ever Back, what never nan take suka zo umayya ya kwanta ƙasa abdurrahman ya rufu a kansa domin wato kada a kashe umayya amma ina wa'annan matasa suka rinka zungura takobi ta karkashin ƙasa shi ya ɗauka ya bashi kariya ashe su huhu da cikin umayya hanji da tumbi da ƙoda da suhe da da da da da da da da da duk waje a wannan lokaci shi yake nuna maka aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shi yasa samari ku rike aƙida ku da kyau ku riƙe sunna da kyau ko sunna ko kafar katako ba magana ja da baya Allah ka gafarta mana to ita kalmar shahada asluha sabitun wa far'uha fi sama sannan za a ga rassanta sun bayyana a gaɓoɓinka a nan ne furu na take bayyana sai a ga hannunka bai iya sata saboda kalmar shahada ta zauna a zuciyarka hannunka bai iya cutar da musulmi saboda kalmar shahada ta zauna a zuciyarka idan ka bai iya kallon haramun saboda kalmar shahada ta bayyana reshen ta ya bayyana a idonka ka bai iya sunsuno haramun saboda reshen kalmar shahada ya bayyana a hancin ka bakin ka bai furta haramun saboda reshen ta ya bayyana a bakin ka harshen ka bai faɗa haramun bai ƙarya bai kinbibi bai gutsiri tsoma bai tsaguri tashi bai annami banci bai kiti fifi bai kutu balbal bai bai bai bai bai cikin ka sai ya zama baya iya cin haramun saboda kalmar shahada ta bayyana al'aurar ka sai ya zama baka iya zina da ita saboda reshen kalmar shahada ya bayyana shine asluha sabitun wa far'uha fis sama kun ga kalmar shahada sai Allah ya kira ta da kalimatun tayyiba shi yasa mai imani ya zama mai ya zama a tayyib shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mumini ya tashi zai je kai wa dan uwansa musulmi ziyara akwai mala'iku da za su linka karansa suna ce masa dibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ata min aljannati manzila sai ce masa ibta ka tsarkaka ibta saboda shi me saboda shi wato ainihin wato tsarkakakke ne shi yasa yan aljanna idan an tattaro su cikin girmamawa da karramawa an tafi da su zuwa aljanna yayin da aka tafi da su za a shiga da su aljanna me yake faruwa a rama wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati ربهم إلى الجنة زمرا <laughs> حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين الله يشهد وثيق الذين اتقوا ربهم za a tattaro waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin Allah a nan duniya mala'iku na musu rakiya zuwa ina ilal jannati zuwa aljanna zumara kungiya kungiya a zo da kungiyar masu sallar jam'i a yi aljanna da su a zo da gurubin masu bin iyaye a yi aljanna da su a zo da gurubin masu kyautata makwabtaka a yi aljanna da su a zo da gurubin 'yan kasuwa masu ba da zaka a yi aljanna da su a zo da gurbin shugabanni masu adalci a yi aljanna da su a zo da gurbin mata masu biyayya ga aure a yi aljanna da su a zo da gurbin maza masu ciyar da iyalansu halal a yi aljanna da su a zo da gurbin masu dagaggen wando a yi aljanna da su haka za a rinka tafiya da su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ya ce hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da za su ainihin zo kofar aljanna Allah ya ce wa futihat abwabuha ai ma'ana wa abwabuha mufattaha za su samu aljanna kofar ta a buɗe domin shiga aljanna yayi kama da yadda gwamna ke shiga gamman house idan gwamna zai shiga gamman house ya kan samu gate a kulle ne sai ya jira an buɗe a ai da ya taso daga nesa an ji jiniya tana wi wi wi nan take masu gadi gate da 'yan sanda da mafol da kowa za a buɗe gate a kame kamin ya iso yadda yana isowa ana sara masa yana shiga daga ciki baya da bukatar zai jira amma shiga wutar jahannama yayi kama da shiga gidan kurkuku in an dauko dan fursun za a kawo shi sai an dakatar da shi kurkuku a kulle yake sai gandiroba ya je dan sanda ya dan kwankwasa gandiroba daga ciki ya dan bude wata karamar taga ya ce me ke faruwa ya ce mai laifi ne aka kawo za a aje shi daga kotu mai daraja ta biyu ta karkashin tanki sai a ce to babu matsala ina takardu sai ya mika takardun ta windo sai an duba an tabbatar kamin a bude masa yi me ya shigo to ba haka ake shiga aljanna ba ita kamar shiga gaman house ne shine wa futihat abwabuha wa qala lahum kazanatuha masu gadin aljanna sai suka kalli wayannan yan aljanna wa qala lahum khazanatuha sai musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku yan aljanna sai su ce musu ɗibitum kun tsarkaka ma'ana ku a tsayibun ne shine ma'anar me ɗibitum sai su ce musu fadakuluha ku shiga cikin wannan aljanna in kuma kuka shiga khalidin za ku zauna a ciki permanently babu ran za ku fita daga ciki ya Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna amma ita kuma kalma ta kafurci sai Allah madaukin sarki ya ce wa masalu kalimatin khabithatin amma misalin wato kazamar kalmar nan ita ce kalma ta kafirci Allah ya ce ka shajaratin khabisa kaman kazamar bishiya ce mummunar bishiya yaya ita kake ita wannan bishiya Allah madauki sarki ya ce ka shajaratin khabisatin to tadmit fawqil ardi an tumbuke ta wato sauyoyinta ba su kama ƙasa ba malaha min qarar ba ta da matabbata a ƙasa da wannan ne malamai suka ce kafirci duk inda yake kai ya maka barazana kada ya tsorita ka wato da sannu tauhidi sai ya kaure shi shirka duk yadda sai karfi duk yadda sai kaka gida duk yadda hoga tana barazana karka ta da muku hankali da yardar Allah tauhidi sai ya mata saifin hamma da gyaran kafirito bid'a duk yadda kuka ga bid'a ta babbaje duk yadda kuka ga bid'a ta sake rassa duk yadda kuka ga bid'a ta ainihin wato mimmike ta mike kafafu ta baje koli tana cin karanta babu babbaka ba wanda yake ce mata me kika ciki goge bakin ki kada ta ba ku tsoro ba haka za a ci gaba da tafiya ba wallahi duk girman bid'a duk karfinta duk yadda ta kafu a ƙasa da karfin Allah sunna sai ta kamo ta ta girgiza ta ta jijjiga ta ta tumbuko ta ta kareraya ta yi dugu-dugu da ita gaba da saboda malaha min qara ba ta da matabbata da an zo an ce qala lahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an riga an gama da ita Allah ka gafarta mana wannan shine inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai abu mai tsarki da wannan ne malamai suka ce har yanzu akwai wata ka'ida wata ka'ida ce wannan ka'idar ita ce wato Allah madaukakin sarki idan kana so ya karbi aikinka to ka tabbatar kana cin halal ka tabbatar kana ne kana cin halal idan za ka yi sadaka idan kana so Allah ya karba to ka tabbatar da cewa da kudin halal kai an samu wani sarki yawa wani dukiyar al'umma baya da lafiya amma ba da yawa wani dukiyar al'umma yayi ta miki addini daga baya yayi ta gina makarantu da masallatai aka zo ana zai mutu ana ta masa addu'o'i Abdullahi dan Umar yana zaune yayi shiru bai magana ba aka ce Abdullahi dan Umar baka yi magana ba yace to in kun ce ne magana sai da fada aka ce to fari yace to ni da kunni na naji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yaqbalu Allahu salatan ghairi dahurin wala sadaqatin min galu Allah bai karɓar sallar da aka yi ba alwala sannan Allah bai karɓar sadakar da aka yi da kudin sata duk wanda ya sadi kudin mai tilmali na gwamnati yayi sadaka da su Allah madaukin sarki ba zai karba ba wannan shine babban bala'in da muke fama da shi a Najeriya shi yasa dole ƙungiyoyin addini talakawa sai mun koyi yadda zamu rinka yin karo karo mu iya gina addini kada kullum ya zama bamu da aikin yi banda gida sai wani shirgegen barawo ya sashi dukiyar talakawa sannan sai za mu yi taro mu ce shine kiblanta ya dauki miliyan biyar ya bayar mahaukan mimbari mita Allah ya saka maka da alheri kai da ƴaƴanka ku kuma shirgegen barawo ne ba ko san shirgegen barawo ne ba ba ku sani dole ku nemi hanyar da za ku ga cewa wannan addinin ku ya ku da taro sisi da kuka nemo ta halal ku ga ya za ku gina wannan addini da sauran yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati don ba dukkan su ne barayin ba akwai na kwarai a cikin su ba su karewa har zuwa ranar tashin alkiyama babban bala'in da muke fama da shi a Najeriya Allah ya zuba wa Najeriya arziki da yawa Bitrus Gali tsohon sakataren majalisar Dinkin duniya da ya kalli ni'imomin da Allah ya wa Najeriya da yake arne ne sai ya ce shi yana ganin nationality na Ubangiji ma Najeriya ne wai shi na gani wai Allah ma da kanshi dan Najeriya ne Allah wai saboda Allah in ba dan Najeriya bane ba zai yi wa Najeriya gatan da ya mata ba amma kun san abin ban tausayi rijiya ta bayar guga ta hana wannan shine matsalar Najeriya Allah ya ba mu arziki da za mu ji daɗi mu huta talaucin da ake fama da shi a Najeriya ba talauci ne na Allah da annabi ba kirkiro shi akai wasu matsiyata ne suka zauna akan teburi suka kirkiro talaucin da tsiya-tsiya aka kakaba wa 'yan Najeriya a saurara duk ni'imar da kuka sani Allah yana yi wa ƙasa a duniya ba wacce bai yi wa Najeriya ba malamai sun yi bincike masana harkokin duniya suka ce a duniya ba su san ƙasa irin Najeriya ba a duniya in kana yawo akwai ƙasar da in ka je bala'in zafi ake kamar duniya za ta tashi rayuwa ba ka iya yi ruwan sanyi in ka sha in kai wasa sai ka mutu ƙara mai ɗan ɗumi-ɗumi saboda bala'in zafi Najeriya mun samu wannan matsala ba mu san akwai wanda zai mutu ya rayu hayya mutu a Najeriya bai ma taba ganin bai bai ma taba kunna fanka ba balle ya condition wasu kasashen in ka je sanyin bala'i ake ci yau bai wuce kwana kaɗan ba akwai wanda uwa Dr. Musa wani medical consultant ne yana karatu a wata jami'a a Ukraine na buga masa waya muna magana da shi sai nace masa irin zafin nan da muke sha a Najeriya kuma can kuna sha yace wai yace ka gani na a cikin daki na gagara fita ina so in je library akwai research da zan yi amma na gagara fita saboda dusar kankara ke kawai take zubowa daga sararin samaniya mota in za ta fito kan titi ba zai yi ta bi titi da safe ba sai an turo gireda ta share kankara da ta yi da na akan dutse kamin mota ta wuce wani da safin ya tashi kofar ɗakin sama za ta budu ba sai an samu gatari an ɗan sassaƙe kofar ɗakin ko a tafasa ruwan zafi a zuba ya narke kankara kafin kofar ɗakin ta buɗe ana cikin bala'i ko ba a cikin bala'i riga kai dai ka sa rigar fata wasu wuraren duk ɗan minti kaɗan ka kurɗi ruwan zafi kuma kai wata uku baka yi wanka ba in ta kama Najeriya Allah ya jarabe mu da wannan bala'i Allah bai jarabe mu da shi ba wasu kasashen in ka je a yau ko nan Nijar ga Malam Abdul Basir da awa kwamiti an je wa'azi ɗaya daga cikin maluman ku nan jihar Katsina ne ya hau kan mimbari da dare zai fara wa'azi shi bai san bala'in sanya ke ba ya buɗe baki zai ce inna alhamdulillah, sai bakin ya kage bakin ya ruhuwa kuma ba zai iya magana ba sai da aka nemo bargo aka lulluba mashi tukuna aka sauko da shi daga kan mimbari aka zauna da shi kan kujera aka tafaso ruwan zafi aka bashi ya shanye kamar ya samu fiya wuta aka dan duma ma shi kadan tukunai dawo hayyacin Allah ya jarrabe mu da wannan bala'in bai jarrabe mu ba wasu wuraren a duniya in ka je yashi da iska aka jarrabe su da shi yanzu idan ka dauka cikin Niger wajen su Arle ka doshi wajen Agadar ina tabbatar maka akwai wurin da ba zai yi kwalta ba ba kwalta sai dai a kafa pole pole irin wannan pole na wutar lantarki a kafa ɗaya nan a kafa ɗaya can gaba to pole din zaka rinka shine hanya domin ko an yi ya yashi zai binne ta idan dare baka sai kwanta a waje ba yashi zai ba kabari akwai wurin da in ka aje mota ta kwana uku yashi zai binne motar saboda bala'in yashi da iska haka suke rayuwa Allah ya mana wannan jarabawar Najeriya sai ta zama kasa mai dadi to ba nan Najeriya za ta baka sha'awa ba duk abin da ake shukawa a duniya akwai inda zaka shuka shi a Najeriya yi in ya kai shi jihar Borno bai yi ba kawo shi jihar Gombe in ya kai shi Yobe in ya ki shigo da shi Jigawa in bai yi ba kawo shi Kano in ya ki shigo Katsina in ya gagara a kai shi Neja in bai yi ba shiga Kaduna yi Abuja Nausa Nasarawa yi Benue in ya ki tafi Sokoto Zamfara Kebbi in ya ki tafi Lagos in ya ki tafi Rivers duk wani abu da ake shukawa a duniya akwai inda zai yi a Najeriya duk wata dabba da ake kiwo a duniya akwai inda za a kiwata ta ta kiwo a Najeriya yanzu ƙasar isra'ila ƙasar su ba ta shuka idan suna so su yi gona sai dai a ɗauki jirgin sama a zo kamar nan najeriya a cika shi da ƙasa mai kyau sai a ɗauka a kai sai a sa gireda ta tura shi sai a juya ƙasar sai a baza sai a je a rinka ɗebowa da haka za a yi ta bazawa har a yi gona nawa za a sannan a shuka amma da yake an samu shugabannin da ke kishin ƙasar kasar isra'ila na daga kasashen da ke taimakawa najeriya da shinkafa a halin yanzu mu ba nan najeriya idan ka sha mangoro ka jefar da kwallon sai allah ya turo iska sai ta binne kwallon sai allah ya sauko da ruwan sama sai kwallon ya tsiro idan aka sa mai ido kamin shekara biyu shi ma sai ya fara yaya a wata ƙasa a kasar najeriya to amma ya za ya inganta noman anki jihar katsina da jihar kano su kadai idan za a noma su da noma irin na zamani za su iya ciyar da afirka ta yamma ba najeriya ba idan ka ɗauki haɗeja jama'are riba basin wannan fadamar da ta gangaro tun daga jihar bauchi ta gangara zuwa jihar jigawa akwai wasu ƙwararru 'yan ƙasar isra'ila da suka faɗa bincike a wurin suka ce wannan fadamar kaɗai, in za a mata noma irin na zamani za ta iya ciyar da afirka ta yamma allah ya mana ƙasa mai albarka duk abin da ka shuka zai fito yanzu maganar da nake yi da ku idan ka je ƙasar mauritius ba abin da suke nomawa sai rake amma da raken sun rike ƙasar ba a ɗauke wutar lantarki rake kaɗai suke da ita saboda rake komai ana amfani da shi ɓawon a yi wannan ruwan da za a tsotsa a yi siga da shi a yi mazar ƙwaila a yi kafi zabuwa idan ka tsotsa ruwan wannan totuwar da za ta jefar tana da amfani ana yin takarda da ita rake kaɗai suke nomawa da ita suka rike ƙasar su rake Najeriya an yi tufaki da albasa kaɗai za a yi rike Najeriya sai ba albasa ba zogale kadai za a iya rike Najeriya da zogale don yanzu maganar da nake yi muku zogalen da kasuwar duniya take bukata a shekara daya tana bukatar zogale ta sama da dala amurka dala duniya hamsin da wani abu wajen zogalen dala duniya hamsin da shida ake nema a kasuwar duniya zogale kuma an yi tufaƙi duk afirka ba inda ake da zogale mai kyau mai daɗi mai cike da bitamin kamar zogalen Najeriya. Bincike ya nuna zogalen Najeriya akwai sinadarai masu amfani a jikin da adam sama da sinadari 48. Akwai mai ƙara ƙarfin ganin ido, akwai mai ƙara ƙarfin haƙori, akwai mai ƙara jini, akwai mai ƙara sa jini ya zagaya da kyau, akwai mai ƙara wa fata kyau, akwai mai taimakawa gashi, ƙwarin ƙashi, ɓargo, jijiya, wajen sinadari arba'in da suke zogale kawai in za a noma a Najeriya za a yi riga Najeriya to amma ina matsalar take sai Allah ya jarabe mu da wasu kan tabakan taban barayi kawai mutum ya zo ya taimaka fiki fiki da ido a talabijin kuma ƙarya yake barawo ne amma ban yana magana sai ga kaman imani haɗiga yake mun ɗauki dukkan matakai na gyara rayuwar al'ummar mu mun gama dukkan shirye-shirye mun ware naira miliyan ɗari da tamanin da ɗigo bakwai saboda magance zazzabin cizon sauro kuma ƙarya yake shine sauran da yake shanyewa jama'a jini wannan shine babban bala'in da ake fama da shi ba haka ba ne akwai bukatan in kuna so Allah ya karba ilaihi ya tsadul kalimu tsayibu ilaihi ya tsadul kalimu tsayibu wal amalu salihu ya rufa'u ya yi dan birni wallazi na ya mukuru na sai a tilahu ma'azamun shadid to kai su wa makaru'ula ika huwa yabu Allah madaukin sarki yace ilaihi yas'alul kalimut tayyib dada dan kalmomi ya zuwa ga Allah suke hauhawa ya zuwa ga wa ya zuwa ga Allah suke hauhawa sai Allah yace wal amalu salihu yarfa'uhu kyawawan ayyuka suke daukan dada dan kalmomi su kai ubangiji malamai suka ce dada dan kalmomi nan shine addu'a addu'a ita ce da dada kalma me ke ɗaukan addu'a ya kai wa ubangiji shine kyawawan ayyuka menene kyawawan ayyukan malamai suka ce cin halal idan ka ci halal halal da kake ci ita za ta taimaka wa addu'a ka ta isa zuwa fadar ubangiji Allah ka gafarta mana shi yasa duk malamin da ka sai yana cin haramun ka bata lokacin ka zan cewa ya maka addu'a Allah zai karba ba zai karba ba shi yasa ga malaman nan da yake mun san yan damfara ne ko ga ba ma shakkar su an yi kurhu wallahu an yi tabbata da kafa dubu ko a rinka kifawa tabbata da kirib to kai yin haram ka ci haram ka ci haram ka shaƙi haram ka ci kuɗin arna ka ci kuɗin arne ka karɓo wajen mai yan malfa ka shaƙo ka murƙushe yaushe za mu tsaya muna shakkar addu'ar ka bayan Allah ya faɗa mana annabi ya gaya mana addu'a mace haram ba inda take zuwa ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u shi ma'ana ma'anar inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa inna Allah amara na bima amara bihi almursalin lalle Allah ya umarci muminai da abin da ya umurci manzanni da shi me ya umurci manzanni kuma ya umarci muminai sai annabi ya ja aya ya ayyuhar rusul kulu min at أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا يوا إني بما تعملون بصير الله يا أيها الرسل يا كوتا رمى زني كلوا من الطيبات كشد غدانا دان أبو بوا menene a tsayibat abin da ka samu ta hanyar halal kuma abin yana da daɗi a baki sannan ba zai cutar da jikinka ba kulu min at-tayyibat wa amalu saliha sannan ku yi aiki na kwarai domin sai kun ci halal kamin Allah ya karbi aikin ku na kwarai shi yasa idan ka dinka riga da dirhami guda goma sai aka samu dirhami tara na halal ne dirhami daya na haramun dirhami tara halal dirhami kwara daya tallintal haram sai ka dinka riga idan kai sallah da ita malamai sun yi sabani Allah zai karbi sallah ko ba zai karbi sallar ba to me yake zamana in dirhami biyar na haramun dirhami biyar na halal me yake zamana in da kudin haramu aka dinka rigar an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba idan ka ci haram ka koshi ka yi addu'a da wuya a karba in ka samu kudin haram ka biya aikin hajji kana labbaika Allahumma labbai labbaika la sharika laka labbai wani mala'ika zai kira ka daga sararin samaniya ya ce la labbaika ولا سعديك زادك حرام haramun حرام وحجك غير مبرور mala'ika zai ce to Allah bai karbi wannan ansawa taka ba guzurinka na haram ne da kudin haram ka biya abin hawan ka zo da shi hajjin ka bata zama kubatacciya ba Allah bai su shi yasa kulu min at-tayyibati wa amalu salihah da annabawa aka fara sai Allah ya ba masu imani irin wannan umarnin sai ya ce musu ya ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ayyuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sai Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya kuwa suka imani kulu min tayyibati ku ci daga tayyibat gada dan abubuwa na halal ku ci daga gare su ma na kuma abinda muka azurta ku da shi sai Allah ya ce washkuru lillahi to ku wa Allah ibada a matsayin godiya in kuntum iyyahu ta'budun inda shi kuke bautawa kenan kuma masu imani an ce in kuna so Allah ya karbi ibada ku ku ci me ku ci daga at-tayyibat nan ne inda gizo yake saka babban matsalar mu yanzu shine cin haram yanzu haram ta zama baja-baja amma yi sa'a ta ƙare, to yanzu ba ta samuwa da sauki ita kanta haram ne an gurgure ta ta kusa ta ƙare haram ne ran da ta ƙare ma ga yadda za a yi babban abin da ake so ya zama kana cin halal ku saurara ku ci idan za ka yi aure ka tabbatar da kudin sadakin da ka bayar ba ka da naira ɗaya ta haramu a ciki ba duk mutumin da ya bada sadaki da kuɗin haramun ya cuci amaryar ya cuci duk ƴaƴan da za ta haifa har kiyama ta tsaya saboda ya sa musu gurbataccen kuɗi a sadakin uwarsu to mun zaka samu mutum yana neman yariya tun da ya fara zuwa da kuɗin haram yake toshi da za a daura auren da kuɗin haram ya sayo goro da kuɗin haram ya siyo alawan lemo da kuɗin haram ya bada sadaki da kuɗin haram ya akwati mai taya da kuɗin haram aka cika akwatunan da zannuwa kit aka sa masa sarƙoƙi da kuɗin haramun saitin takalma haramun mota da ta ɗauka kayan ta kai haramun wajen ɗaurin auren aka samu malamin bid'a ya ɗaura mota da ta ɗauko haram amarya da kuɗin haram aka zuba mata ma haram ita amarya haram ta ciwo a gidansu gadon da aka kawo mata na haram ya ci haram ta ci haram suka hau kan gadon haram katifa haram fulon haram aka yi jima'i ba bismillah ba allahumma jannibna shaidana da wani yaro za a turo mana duniya a wannan ba sai an gaya maka shedan za a haihu ba kawai abin da yake faruwa kenan ba abin da yake faruwa kenan ba ruwan mutane yanzu da ina kake samuwa yanzu duk shirke ya barawa inda yana dan gugu tsara mutane a anguwa sai a ce ba mutumin kirki gaban shi kuma an san barawo talaka mai tsoron Allah mai bin Allah ba ruwan kowa da shi kai wallahi idan shaidan yaga kana kokarin ibada yake bari in je halakar da wannan mutum da ya zo sai ya samu ashe haram kake shi sai ya tun da dariya ce ashe na kusa yin bata wa kaina lokaci ni na zo zan halakar da shi ashe halakakke ne dama dan gidana ne kai ban san kai dama sayyidina abubakar radiyallahu anhu bawa yake da shi ya rubuta wa bawan makataba amma duk abin da bawon ya kawo masa sai ya tambaya kai ka samu ranar sai na abakar ya kai azumi sai bawon ya kawo masa abinci abin ka dauki na mai azumi sai dai noma da sai ya kai bawa ya kai ka samu wannan ce i to akwai wani da nan taba yi wa bokanci zamanin jahiliya ban ma dai iya bokancin bare na yaudare shi ne to bai biya ni kuɗin ba sai Allah ya hada ni da shi ya bani kuɗin da shi na sai maka abincin sai na abubakar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kalle shi ce tabban laka la kare kitta an tahalukan an tuhulikan ya fiye da kai ka kusa ka halakar da ni ya sa ya tsaya a cikin baki rinka kwakwalwa amai amai yake zuwa aka ce ai amai ba zai zo ba sai ka sha ruwa ya sa aka kawo ruwa ya kwankwaɗi ruwa ya kwankwaɗi ruwa ya turmutsa hannunsa cikin baki ya rinka lagudo makogoransa sai da ya rinka amai ya haɗa zufa rigarsa ta zike sharkab da zufa idanunsa suka yi wuri saboda bala'i da wahala aka ce haba abubakar duk wannan saboda loma ɗaya ta haramun ya daga kai ya kalle su ya ce wallazi nafsi bi yadihi law anna hadhihi luquma la takhruju illa bi ruhi la akhrajtuha yace na rantse da Allah da raina ke hannunsa da loman nan ba za ta fito ba sai da raina da sai na fidda ita na yadda in mutu ta fito yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kunne na naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu lahamin nabata min as-suhuti fannaru aula bihi duk abin duk naman da ya tsiro a jikin mutum a sanadiyar cin abincin haramun ka ci haramun ta digesting nama ya tsiro a jikinka wannan naman sai an narka shi da wuta a ranar tashin alkiyama yanzu kun wani bala'i yanzu akwai waɗanda suke iya tura 'ya'yansu mata su je su zina domin su kawo musu abin da za a ce fa akwai uwar da za ta tura 'yarta ta yi zina ta samu mata kuɗi ko ta ɗora ta kan hanyar zina kaga yarinya da safe a dora mata talla da rana talla da yamma talla da daddare talla inda ta sayar kuma uwar ta hauta da fada ta ce saka rabban banza ta karwo fi balla gaza ko sake fuska ba ki iya samari ba yanzu ga yar gidan yar male yanzu magana da ake yi saurayi guda daya yake mata juye wai saurayi guda daya yake mata juye to da ya mata juye kin san me yake juye mata tsakanin ku da Allah wannan ba zina kake so ka koya yar ba yanzu ku kalli yadda rayuwar al'umma take yanzu idan ka je gidan mai zaka sha mai dole sai ka fito ka kurawa mita ido ko ka bude ido ka kura ido sai ka ce mai kallon wata idan ba haka ba sai ya cuce ka mai gidan mai man yaron da ke dura ma sai ya cuce ka ya zai cuce ka ko dai wani dan acaba ya sha na 250 sai ya ɗora maka akan billin shi ko kuma yana gamawa sai ya sai ya goge sai sai kudin naira 4500 kuma ƙarya yake 3800 ka sha ya ƙara maka naira 700 wannan kudin da shi zai je ciyar da iyalansa in mai mata ne da shi zai mata cefane idan ta ciki ta haifi da shi zai haɗa ya saya wa ragon suna kuma duka musulmai ne wani algus zai yi. in ka je layin ɗan yadi idan za a baka yadi goma a kowane sai an ɗan rage wata yan mita karshe sai a baka yadi takwas da rabi baka sani ba yana faruwa ko ba faruwa idan ka je layin yan kanasura abinda ka samu kenan yanzu ka je layin yan manja kamu ko ko ake damawa kun san shi ba dan fari fari yake da shi da kauri idan aka hada shi aka kawo bokiti ɗaya na koko aka juye a cikin drum ɗin manja in aka gauraya aka gauraya sai ya bata sai dai ka ga manjan ya dan ƙara haske haske in ka kalli ka cika amma manjan nan da ke ya ƙara haske haske ce dan inugu ne dan inugu ne alhali shi mai manjan shi ne barawo dan inugu haka ne ko ba haka bane kenan kowa babu ruwan shi idan haramta ki balle ka je sakatariyar local government ka samu ciyaman barawo sakatare barawo ma'aji barawo odita barawo treasurer barawo storekeeper barawo barawo barawo ba na ce duka haka suke bare amma dai akwai wayannan na kwarai ba su karewa har na tashi alkiyama amma dai akwai irin wayannan ko babu akwai su wannan bala'i aka shiga ko bala'i ba bala'i aka shiga ba يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فإذا كورا راكو جي daga cikin aikin da annabi ya zo da shi akwai ya halatta muku a tsayi haramta muku alkhabir ana rama bari ba ka adres karatun yana cikin suratul arafi allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuba na'am yajidunahu maktuban 'inda في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم أولئك هم المفلحون ce alladina yattabi'una ar wal-injili me aikin annabi ya amurhum bil yana umurta su da abinda shari'a ta sani wa yanhahum 'anil munkar yana hana su shari'a ta sai Allah ya ce daga aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana halata muku at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-kaba'is yana haramta wa mutane al-kaba'is menene at-tayyib menene al-kabis malamai suka ce abinda ake cewa at-tayyib abinda akwai dadi a baki kuma baya cutarwa a jiki me ake cewa al-kabis abinda a baki ba dadi sannan yana cutar da jiki da wannan ayar malamai suka ce shan taba sigari haramun ne saboda al-kabis ce ba at-tayyib ce. ta ba sigari a baki tana da daɗi tana cutarwa a jiki ko ba ta cutarwa to wannan shi ake cewa kabis Allah ya ce wa yuharrimu alaihimul bai. kai ne saboda tsabar sakarci wai kana nan kana tambaya ina aya da take shan taba sigari haramun ne wai kai abin da kake jira sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu inna dansin wa rasmas wa mai filta wa mai wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wayannan ayoyi thumma zakara rajula sai annabi ya ambaci wani mutum mutumin da yayi addu'a ya cika sharuɗan addu'a gaba ɗayan su amma sai ya samu matsala guda ɗaya sai ya bata alwala a wajen tsarki a ina yutilu safar mutumin yana doguwar tafiya tahiya matahiya addu'a ta karɓaɓɓa ce inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku inji annabi karɓaɓɓu ne ba ku kwanto a ciki wasu addu'o'i ne ya rasulullah annabi yace addu'a ta farko da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta an zalunce mu yan Najeriya ko ba zalunce mu ba an zalunce mu musulmai ko ba zalunce mu ba an zalunce mu 'yan arewa ko ba a zalunce mu ba ku Allah ku roƙi zai karba ba ya Allah waɗanda suka cuce mu ka saka mana ya Allah waɗanda suka zalunce mu ka saka mana ya Allah ka nuna mana takayya ya ubangiji ya Allah kai ne rabbul quwwati wal jabaru. cikin musibin da ka tanada ko dan cikin kwankwalati saboda an cuci musulunci addu'a ta biyu annabi ya ce awatul musafir addu'ar mataki karɓaɓɓiya ce a wajen Allah addu'a ta uku ul walidi li waladihi addu'a da uba yayi wa ɗansa ita ma karɓaɓɓiya ce karka dinga tsine wa ɗanka albarka Allah zai karba ka ci kanka sai Allah ya mai da shi mai ci da kanshi ka tsine masa sai Allah ya karbi tsino da ya zama tsinan ne ya karya ma kafa wata ran ko ya kada ka sai Allah ya masa albarka sai Allah ya karba ya masa albarka ya gyara maka shi kenan matafi ana karba addu'a sa ko ba karba to mutumin nan matafi ne ya samu ladabin addu'a ko bai samu ba yudilu safara asha aka agabara gashin kansa ya ci ture yayi kura yana cikin halin wahala ya zama abun tausayi wanda ya samu kansa irin wannan halin Allah yana karba addu'a sa in za a je roƙon wasu irin kaya yake sawa gani ka za ka ɗauko ka sa ko ta tsohuwar riga me yasa zaka sako tsohon riga domin ka zama kai ma asha asa a gaba da ka kankan da kai ga Allah Allah ya karba ya sake cika wannan ladabin ko bai cika ba ya dai shi ila sama ya daga hannayensa zuwa sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi almu'min idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai jin kunya ne Allah yana mai karamci ne Allah yana jin kunyar bawa mai imani ya daga hannu ya roke shi ya sauke hannun Allah bai karbi addu'ar ba an ruwaito daga sama da sahabi arba'in na annabi sahabban annabi sama da sahabi arba'in aka ruwaito cewa annabi in zai addu'a yana daga hannu shi yasa malamai suka ce daga hannu yayin yin addu'a sunna ce mutawatira sunna ce me na'am ya kare suka sharudan addu'a wannan ko bai cika ba to bayan haka kuma sai yana cewa ya rabbi ya rab wannan shi ake cewa al-ilha fi du'a in zaka roki Allah ka ce ya rab ya rab ya rab ka faɗa sau uku ko ka faɗa sau hudu Allah da kansa sai yayi magana Allah zai ce sami'tuka ya abdi fas'al tu'ta Allah zai ce na ji ka ya bawa na tambayi abin da kake so in baka ya ƙara cika shar'i ko bai cika shar'i ba an taba gaya imamu malik ga wani yana yin addu'a yana ya sayyadi wani dan bid'a ne ya sha bid'a ya koshi ya sayyadi ya sayyadi ya sayyadi aga faɗa imamu malik imamu malik ya ce laula qala ya rab kama til anbiya me ya hana ya ce ya rab kamar yadda annabawa suke fara annabawan Allah in za su yi addu'a me suke cewa ya rab annabi adam da hawa suka ce rabbana zalamna anfusana qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين النبي موسى يا رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري يوا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سنة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به عزري وأشركه في نسبحك كثيرا أها. ونذكرك كثيرا النبي نوح يا رب لا تذر على الأرض ربي لا تذر على الأرض من الكافرين النبي إبراهيم يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي أسكنت ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم <coughs> وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي موسى يقول ربنا إنك قد آتينا فرعون وملأهم زينة الله إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا يوا يوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس ربنا اغمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سؤال النبي زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه ربي السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ta'ala wa madamuhu haram abincinsa haram wa mashrabuhu haram abun haram wa malbasuhu haram tufafinsa haram wa guziya bil haram da haram aka ciyar da shi har ya girma annabi ya ce fa anna jabu li zalika ta kaka za a ansa masa wannan addu'a bayan haramta kewaye shi ya Allah ka raba mu da cin haram Allahumma arzuqna al halala wa barik lana fihi اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والارض ولو انهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم ba su yi aiki da wa'azi me Allah zai kara musu da shi kitabuhu mitik kitabuhu mitik wa fi zalika wa fi zalika سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته